Rundunar sojin Najeriya ta yi bayanin irin sabon salon da take ɗauka wajen yaƙi da 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas, wanda a dalilin hakan ne take cewa tana samun nasara a wannan yaƙi. Mukaddashin kakakin rundunar, Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya yi bayanin abubuwan da suka janyo wannan nasara. A yaƙi da muke da 'yan ta'adda na Boko Haram, mun sami ƙarin sojoji, mun sami ƙamin kayan aiki, mun sami ƙarin makamai, sannan kuma akwai wani sabon haɗin kai da fahimtar juna ba ma ga jami'a jami'an tsaro ba ba hatta daukacin mutanen Najeriya da makwabtanmu saboda wannan wuta ce ta kici ta To sai dai kuma duk da wannan nasara da rundunar sojin Najeriya ke cewar tana samu a halin yanzu har yanzu wasu mutanen da ke jihohin Borno da Yobe na kukan karin hare-hare daga 'yan Boko Haram akan wannan kanar kuka shekana cewa. Abin takaici wato saboda farmaki da ake kai masu duk iya inda aka san 'yan ta'adda na Boko Haram suke musamman ma kuma kasan sojojinmu na sama suna amfani da jirage suna sakan masu bama-bamai a dajin sambisa so ana samun ɗaiɗaiku daga cikinsu da suke hita saboda yunwa ta addabe su ba abinci ba ruwa suna zuwa da yake suna tare da makamai sukan sami wasu mutane su kai masu farmaki su kashe sannan kuma su karbi abinci to ba mu kasa da gwiwa ba duk inda muka sami wannan labari ana kai ma jama'a ɗauki kuma ina so in amfani da wannan dama duk da sojojin najeriya ba za su kasance ko ina ba a kowane lokaci muna bakin mu idan har aka sanar da mu in aka ji ɗure waɗannan 'yan ta'adda na boko haram za mu yi ƙoƙari mu kai ma mutanen ɗauki. A dai kwanakin baya ne sabon babban hafsan dakarun Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ya ce za a sake duba batun waɗanda kotun sojin ta yankewa hukunci bisa laifukan da suka shafi yaƙi da Boko Haram. Ko ina aka kwana? Ya shahi kusan sojoji dubu biyar wanda dubu uku da talatin da biyu aka wanke su kuma aka maido da su aiki yanzu haka ma suna samun horarwa ta musamman. Akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suka jibanci wasu laifuffuka da ba ba a yi ambatansu ba sannan kuma akwai wasu shari'o'i waɗanda har yanzu ana ci gaba da su saboda waɗanda abin ya shafa sun ɗaukaka ƙara saboda haka waɗannan shari'o'i ba cikin waɗanda aka yi nazarin su. Daga bisani kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ba da tabbacin cewar cikin watanni ukun da shugaba Buhari ɗiban sojan Najeriya za a kawo ƙarshen 'yan Boko Haram a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.